السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu ci gaba a darasinmu na nawa na darasi na 81 ai ban gama inda na sa درسي نا صحابينا صحابي دبيو 22 وامباسد منزو الله صلى الله عليه واله وسلم انا فرقو ابن المدينه في مصعب بن عمير رضي الله عنه الدائية المؤثر والمجاهد الصابر ما كتي الدائية المؤثر shine mai da'awa ko kuma mai wa'azi mai karantar da al'umma wanda ya yi tasiri kwarai da gaske saboda dalilin zuwansa birnin madina ya wakilci manzon Allah kafin annabi ya yi hijira sai da ya saita mutane gidaje da dama sai da aka wayi gari an samu musulmi da yawa kafin manzon Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina da kun ga ya yi babban aiki wal mujahida sabir na mujahidi ne mai haƙuri domin irin haƙurin da ya yi aka yi ta fille hannuwansa a yakin ohud amma duk da haka bai yada tutan da manzon Allah ya ba shi riko ba haka har aka kake shi amma yanzu kai razaninka kawai za a yi alimancin da aka sa ka in ka tsere ba za a sake ganinka ba ko farmaki za a kawo maka guda ɗaya a inda kake ladanci amma in ka gudu ba za a sake ganin ka ba a to ga masu kokari ma za ga mutum yana sahun gaba kullum yana zuwa sahun gaba wata rana sai ka lalume shi ka rasa shi a sahun gaba wani daman ba da Allah yake zuwa ba yana son kasa baki ne a aurensa kuma kasa eh su waɗannan muna makinsu muna gani ai inda ya za ka rinka zuwa ba don Allah ba ba sahun gaba ba ko tsanin limanci kai ba zan yi tabuka maka komai ba domin ma muna roƙon ire-iren waɗanda Allah ya fallasa mana su in za ka yi abu ka yi domin Allah inda ya harka kama sahun gaba to kullum a same ka a sahun gaba don da baka samu daman tsayuwa a sahun gaba ba an san uzuri ne kullum kana zuwa wajen karatu ka yi kokari ka ci gaba da zuwa wajen karatun nan ko babu karatun ma ka zauna ka kama lahaula kwarai da gaske amma idan ka ɓace ba ka zuwa wajen karatu to ba mamaki daman kana firamare ne yanzu a maka transfer zuwa gamman house wani ya tsarku kenan tun da ya maka transfer zuwa gamman house yi kenan ka fara baya baya baya baya wata rana sai a neme ka a rasa ka a wajen karatu la haula wala quwwata illa billah wato da da kake cikin talauci kana bautan Allah kana gaba gaba a wajen karatu yanzu kuma ka koma gamman house ko sada gwamna maimakon nan ne ma ya kamata ka bada muhimmanci ga ainihin jin karatun da kuma istighfari tun kafin ritayanka sun zai wahala a ce kana kusa da gwamna waɗansu yan karuma-ruma ba ka bi ta kansu ba yana da wahala ko yadda ma za ka shiga kana jin gwamna ana jiniya kana jin kai ma wani ne alhali na kalantakrikal arda walantablugal jibala tula kwarai da gaske tun da yan kana guruf din gwamna ana wucewa fiwu fiwu fiwu ana jiniya kai ma sai ka ji kaman gwamnan ne daga nan ka zo gidanka kuma matan ka kwado za su faka ya eh, kaka gwamna a waje a cikin gida kuma ya zamo Allah ya kyauta saboda haka ana bukatan dagewa da yin haƙuri, musamman wajen karantar da al'umma masu karantarwa yana da kyau su jure mai idan mutum bai jure ba wata rana sai shaidan ya ce maka da Allah ka bar wannan karatu din don zaka ji kaman kana jin ɗan zazzabi zazzabi ko ciwon kai haka balle kuma akwai talauci yana dukan ka kwarai da gaske wanda ba wanda zai kawo maka agaji ba wanda zai baka tallafi sai ka ji shaidan yana zayyana maka wai su da kake ba su karatun nan nawa suke baka taimakon nawa suke maka menene suke agaza maka da shi kwana da kwanaki babu sisi aljihunka waye taimake ka hakali ma wani yana neman ya fi gada gare ka saboda haka yau ka ce kanka na ciwo karatun nan ba zai yi ba mai karantarwa ma sai ya dage idan bai dage ya haƙuri ba ba zai iya karantarwan ba ba zai iya ɗaukan lokaci yana karantarwa ba sannan kuma kai ma da kake zama kake sauraro haka kawai wani lokaci ɗan zai ingije kai ce karka zauna Eh, ya ce kullum kawai ana takura ka ka zo kana jin abin da karka zauna gidin ne. idan har mai karantarwa ya ce shi ya gaji ana ce wato ya danne zuciyarsa ya haƙuri to kai mai sauraro mai naka nawa kake bayarwa nawa kake biya ba mamaki karatun ma da za a yi idan da za ka je zaure ne ko makaranta sai ka shekara goma baka je wajen ba amma cikin sauki an zo an baka amma ke ɗaya yana zuga ka yana ce karka zauna to karka zauna mana ai ya rage haka in baka zauna ba kai ne ka cutar da kanka kwarai da gaske amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato bayin Allah ne waɗanda Allah ya zaɓe su ga manzon Allah domin su rayu da ki ko su zauna zamani guda kuma domin su yi aiki ko hidima wa addinin Allah masu tsananin haƙuri ne masu jihadi A dawa ilallah ta'ala kun ga yin da'awa zuwa ga Allah laysat mawa'iz tulqa ba wai wa'azi ne kawai ake jefa wa mutane ba to nan kuma inda menene inda gizo yake saka kenan kun san mafi yawa abubuwa za a zo a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi amma in ka duba za ka ga in aka raba shi rabi sai ka samu shi mai wa'azin yana aiki da rabin abin da yake fada so that is the problem shi mai wa'azi yana aiki da rabin abin da yake fada in ba wai wa'azi ne kawai ba ya kamata mu ma masu fadan mu yi kokari mu kwatanta alal aqal mu samu makin kaman 75% daga cikin abubuwan da muke fada don haka yi dace mutane waɗanda suke sauraro su ma za su yi aiki da ke 50 zuwa 60 zuwa 65 ko 75% wani ma zai yi kokari ya wuce ka saboda karfin imaninsa to amma duk sai muka fada a tamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa tulunar tatluna ba inda muka fada kenan Allah ya wake saboda haka dawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba wai wa'azi ne kawai wa'azozi ne da ake jajjefawa ba wala ibaratun tonan maku. ko kuma waɗansu ibarori wanda ake gabatarwa kamar misali wani lokaci idan mai wa'azi yana jera zance sai ga gaba ɗaya ka manta da komai kana sauraron sa saboda yau da gobe kuma kun san akwai wani abu guda duk abinda za ka karanta Kur'ani. ka fassara ka karanta hadisan annabi ka fassara ka karanta maganganun magabata ka fassara kaga ba za a haɗa ka da mutumin da ya haddace magana jari ce daga na ɗaya zuwa na uku ba ko alfulailin walaila dare dubu da ɗaya gaba ɗaya duka mujalladansa ba za a hala ba ko kalila wa dumna ko wanda ya karanta littafin iliya ɗan mai karbi ko kuma ɗan siyasan da ya saba jawabai a wurare daban-daban akwai bambanci saboda duk wanda yake aiki da Kur'ani da hadisi za ka samu akwai basira da hikima wanda Allah ta baraka wata ala yake ƙara wa masu wa'azi sa masu wa'azin musulunci suke jawo hankali cikin kankanin lokaci ko ba aya babu hadisi akwai wani malamin da muka yi lakcaran mu ne sun ya taki ya gada dama zai yi wa'azin sa aya guda ɗaya zai ja amma sai yi minti arba'in yana bayani minti arba'in zai yi yana bayani in ya fito ta nan ya dire sai ya sake fita ta can ya dire sai ya sake fita ta can ya dire da hausa ko ba ba haushe bane ba jari ne warai da gaske ba ba haushe bane ba jari ne bajari ya koyi hausa ya fi hausawa ma iya hausa a ba ku jin masu wa'azin yesu almasihu ai in ka ji suna faɗin karin magana sai ga kai da kake ba hauke ma ba za ka yi wannan karin magana ba magana ɗaya biyu uku zai sa karin magana ɗaya biyu uku zai sa habaiti ɗaya biyu uku zai sa maganganun masu hikima saboda koya da ake yi to shi yasa wa'azi ibaratun mai. ba wai ibarori ne wanda ake kawata su ake faɗawa mutane kawai ba tun wani lokacin haka taki fasara ma za a fasara makayan kurani ne za a fasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tashi in taimake ka eh, arama wata aya ce Allah ya ce tashin taimake ka to wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana shine Allah ya ce tashin taimake ka ga almadani abin da ya faɗa ke sai dai aka yi ce wato ba a son zaman kashe wando ne mutum ya kwanta haka ba tare da ya tabuka wani abu ba eh mutum yana kwance kawai sai ya ta addu'a ya ce Allah ya baki kudi kamar yadda waɗansu wawayen samarin mu na yanzu sai ga mutum ya zo ya kyalkyale ya kyalkyale ya sa gilas shi wai ba zai ganin ba zai gan kama da ordinary idon da Allah ya baki ba sai ya sa gilas na ƙarya alhali a karkashin sa talauci yana ta cin sa yana cin ubansa Allah kyauta eh, ba wai da masu gilas ne ke yi ba na'am walakinnaha manhaju hayatin lidda'iya sai dai ainihin da'awa wato hanya ce ta rayuwa ga kira zuwa ga Allah yana kokari ya kiyaye duk abinda ya kira mutane zuwa gare ki to yana kokarin ya kasance shine awwalu wato farkon wanda zai kiyaye wannan abin ko kuma wanda ya tamattal zai kwatanta aikata wannan abin tastaqirru fil wujdani wanda dawa din nan hakan yana ainihin tabbata ko yana zama a cikin wato kwakwalwar mutane ko kuma za mu ce su masu dawa cikin tunaninsu alwujidani shine tunani yasa duk wanda ya kasance yana karantar da mutane kullum tunaninsa ya zai isar da sako sakon nan ya isa ba tare da samun matsala ba kowa da hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa kun ga dan siyasa wani lokaci kullum yana tunanin ya zai yaudara ba tare da an kamo shi ba haka ne ko to mai dawa kuma ya zai iya jawo hankalin mutane da yawa su karbi addinin Allah ko su gane malamin makaranta ya za a yi ya karantar da yara cikin sauki domin su fahimta haka ne to kowa da yadda tunaninsa yake bugawa sannan kuma wa yazharu asruha ala aljawarihi wal abdan hakan wani lokaci yakan bayyana a bisa gaɓoɓi da kuma jikunan masu da'awa wato wanda suke aiwatarwa a ainihin a fili ko a boye har hakan ya fito ya zama mutane suna musu shaida Wa da'iya an rabba ne mai kira zuwa ga Allah tsakani da Allah wanda yana ƙoƙarin ya kiyaye dokokin Allah kuma ya kira waɗansu zuwa gabin dokokin Allah kulluhu lillahi rabbil alamin gaba ɗayansa na Allah ne kamar yadda ɗan adam yake faɗa kul inna salati wa Nufi wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la kaga komai naka na Allah ne saboda haka ko harkan kasuwanci zai yi to zai yi kokari ya kiyaye dokokin Allah ko zamantakewa ta ainihin makwabtaka ta auratayya ta wajen sana'a ko wani abu makamancin wannan to zai yi kokari ya kiyaye dokokin Allah to saboda haka zai kasance na Allah ne lakari kala wa mus'ab bin umayr lalle wannan babban sahabi mus'ab dan umayr wahidun min hadha tiraz al yana ɗaya daga cikin waɗannan dizainin masu kyau waɗanda suke jan hankali domin ka san ko riga ne idan aka yi zai a yi design mai kyau yanzu kamar na wannan bai fito sosai ba eh, amma kamar na malam kabiru ya fito sosai da eh, ya design ne na malam abati ma ya fito da haka sai na wane ne mai buredi to naka hanya eh, mutanen fada kaga wani style haka da haka ya kaga ya fito daban shi ne wannan tira wannan abin da ake adodin nan kwarai da gaske kusan shi ne yake ake fara gani da farko so ana son a kwatanta mana wannan kamar metafo ne eh, metafo shi ne da hausa mai za mu kira shi kenan a cikin ilimin balaga domin saboda a kwatanta yadda ya fito yawa malam ma gashi na wannan design din kayan ka ne yi kyau kwarai da gaske to ka gani kaman ainihin sahabban annabi su ne design din na cikin wannan tufafi wanda zai fito dau kana buɗewa za ka gansu daban suke a cikin al'umma yanzu ranar takin alkiyama an aka ce ka samu shiga cikin sahabbai in za a ku loka cikin sauki za a jawo ka ku loka wa yau ma ayyuhal mujrimun Allah ya zawake eh kana ga cikin su za ce wannan eh ku fito da ki kai da kanka ma za ga ba wajen zaman ka bane saboda su sahabban nan daban ne eh daban ne to Allah ya samu dace Fa man huwa wane ne Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu innahu Mus'ab bin Umayr bin abdi Manaf to sai ka ci gaba kun ga kenan ya hadu da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sayyidu shahid kuma jagora ne wanda ya shahada a fagen daga as-sabiqu yana ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar albadari sannan kuma ya halatta yakin badar da Allah tala ala ahli badirin faƙala imalu au if'alu ma kitum faqad ghafartu lakum mutanen badar aka ce ko aikata abin da kuka ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku al sannan kuma ba quraike ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi ƙuraishawa daga zuriyan bani kinana bani kinana daga zuriyan annabi isma'il wanda yake ɗan annabi ibrahim khalilu rahma saboda haka kunga ya fito daga layi wanda yake mai daraja kwarai da gaske دخل على رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم دار الأرقم yana daga cikin waɗanda suka shiga gidan darul arkam tare da annabi wa katama islama ya musulunta kuma ya ɓoye musuluncinsa sai dai yana daga cikin samari yana daga cikin samarin sahabbai shi yasa ya aiki na jarumtaka sai dai Allah tabaraka wataala bai masa tsawon kwana ba eh amma dai yayi muhimman ayyuka yasa wani lokaci samari suna taimaka ma eh, kamar wani taro ne da muka je aka ce to ga wani jagoran samari ya tashi ya yi magana sai ya taki ya ce ya eh to ya ce gashi a gaban dattawa dai na taki ya ce da mu da kudin muna taimaka ma juna ne eh, ya ce idan babu mu abu ba zai tafi ba idan ku ne zalla abu ba zai tafi ba eh, sai dai ya manta ya ce in samari ne zalla kuma babu dattawa ma abu ba zai tafi ba amma dai sai ya ta buga su ya gwada su in nan fa suna da muhimmanci kwarai da gaske to haka ne wato ba domin kada a ce an yi intikadinsa ba haka ne dattawa ba zai yi su ta tafiya sumul ba tare da samari ba kamar yadda samarin su ma ba za su iya tafiya ba ba tare da dattawa ba cuɗenin cuɗe ka ne abin da ya faru a yakin badar kenan duk waɗanda suka fito suka gama su ɗan kurkura bayan suke yi daga cikin abokan gaba su kuma samari suna Allah Allah bari su shiga suka shiga suka yi ta giggirbe su saboda su suna da kuzari fiye da dattawa amma an kaje shekara hamsin ko sittin ai ka zama kurijo abinda dan shekara tamanin zai yi kai ba za ka iya yi ba na shekara tamanin idan yana da imani a wajen yaƙi mai gumurzu zai shiga wajen sai dai kuma bai da basira bai da experience amma kai in za ka shiga sai ka duba ka, ga in ka shiga za ka iya fita idan ka shiga za ka iya taimakawa kwarai da gaske ya za da gama yakin badar a lokacin ba saukar da ayan ganima ba rikici aka yi ta yi dattawa suka ce ganiman ta su ce sannan samari suka ce a'a ganiman ta su ce domin su ne suka yi bala'i a yakin badar fiye da kowa karshe da da rikici ya kaure tsakanin dattawa da ainihin samari shine suka yanke shawari su zo wajen annabi su yi masa tambaya suka tambayi manzon Allah manzon Allah lokacin kuma bai da amsan da zai bayar saboda me saboda ba saukar da wahayi ba sai daga baya Allah ta'ala ya saukar da aya ya salunaka anil anfali qul al anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum zaka ce babban abin da ya kamata shine ku hada kai yasa babu yadda za a yi don kayi karatu na haya islami ko ka gama ka na farko ko ma digiri na nawa ne ka zo ka samu dattawa a masallaci ka raina su ba daidai ba ne ku lura mafiya yawa manyan matsalatan nan ko masallacin da yake da tasiri za ga da dama daga cikin masu ritaya na aikin gwamnati ne ko na siyasa ne ko na kasuwa ne ko na menene su ne suke taruwa su yi forming in kwamitin masallaci ba haka ba ne mutum ya samu experience ɗinsa a can layinsa ya dawo masallaci yana so kuma ya ƙarasa a masallaci wanda za a zo ana tattauna duk lokacin da aka ce akwai mitin za ga mafiya yawan masu zama a wajen mitin ɗin na retirees ne ko da ba su da sisi e za su taimaka da experience kuma ko da ainihin samari sun waje su za su tsaya su ga sun ba da kyawari kuma an yi kokari an aiwatar kusan kowane masallacin ka duba haka ne amma kai ka kama hanya ka tafi ko sudan ne ko ina ne ka dawo da wani guntun digirinka wanda baka ma gama gane abubuwa ba ka zo kana raina waɗannan dattawa saboda babu ubanka a cikin su eh, kwarai da gaske don akwai ubansa a cikin su ba zai raina su ba ko zai raina su ba bai isa ba saboda aka dole a hada kai tsakanin dattawa da samari shi yasa Allah ta'ala yace ganima ma gaba ɗaya ta Allah ce da manzonsa saboda haka ba wani wanda yake da sayin akai sai abinda Allah da manzonsa suka fala amma ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum saboda haka ku wato ku sulhunta ko ku gyara abin ke tsakaninku wannan shine abin da yafi muhimmanci to daga baya kuma sai aka ce ga yadda za a raba ganima shine aka dada dungulewa. Musa bin umar! Allah ki kare yadda da ki yana daga cikin matasan samari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma bai raina dattawa ba aikin da aka baki ko assignment din da aka tsora masa ya aiwatar wa kana yaktalifu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sirra ya kasance yana yawan kai ziyara wa annabi yakan je wajen annabi a boye a boye don akwai abin da yake ya kamata ce an boye shi ba tare da an fito fili ba musamman a wancan lokaci domin an yi da'awa zuwa ga musulunci shekara uku a boye daga baya kuma Allah ya ce wa annabi fasda bima tumar aka ce ka tsage abin da aka yi maka umarni ya sa manzo Allah ya fito fili ya sanar duk wanda zai karbi musulunci ya karba amma wajen ayyukan ibada a lokacin ma ba a fitowa fili a yi saboda wulakancin da ake fuskanta annabi ya kan zo ya sallah a jikin ɗakin ƙaba idan ya zo sallan nan waɗansu za su je su ɗauko tumbin raƙumi da kaki da komai da hanji da menene haka za su zo su ɗora bayan annabi ya gagara tashi sana na fatima ta taɓa ganin haka sai ta yin kuka suka hana kowa ya je domin duk wanda ya je ma keke za su yi ta zo ta daga abubakar bin abi kuhafa yakan yi haka su zo su taka wuyan annabi yana sujada saboda lokacin annabi ya fara bayyanawa abubakar bin abi kuhafa yakan ce musu a ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu za ku kashe mutumin da yake cewa allah ne ubangiji na saboda ya zo muku da wa'azi za ku kashe shi da wulakanci irin wannan to akwai amfani wajen boyewa kuma idan kana da ko damuwa kake da ita kai kokari ka boye musamman ma mutanen yanzu don da yawa daga cikin mutanen yanzu matsiyata ne mutum zai ji damuwan ka ji problem ɗinka ba zai taimake ka ba ba zai taimake ka ba ko kuma in ka je kana struggling wajen neman wani abu abin amfani za ka samu akwai wani abokinka ake khalilun makir ake makiri ne shi kuma yana kokari ya datsu ma kana daukan abokin kaje wajen hira ba sai ka je kai kira shi kuma sai ya zaga ya ce ƙarya yake miki munafiki ne kai kuma ba za ka iya zuwa hira ba sai da ke saboda yana gyara maka a ke daga baya kan bata maka wawa kawai baka sani ba to shi yasa ake yin taka tsantsan a hada da addu'a idan abu ba ya kama ka fito da ke fili ba to ka ja bakin ka kai shiru ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala kaga Allah ko ba sai ka masa yakuwa ba cikin dare in ka tashi ka roki Allah Allah yana ya san duk abin da ake boyewa saboda ya san menene wato asirra wa akfa abin da yake boye da abin da ya fi shi buya balamma alimu bihi habasuhu amma da danginsa suka samu suka gane ko suka samu labarin musafin umayyar yana zuwa wajen annabi a ɓoye a karbi addinin musulunci to sai suka kama shi suka ɗaure shi falam ya zalma habusan hatta kharaja ila ardil habasha bai gushe ba yana tsare har zuwa lokacin da annabi ya ba da dama a tafi kasan habasha fil hijratil ula hijira ta farko kun san hijiran guda biyu aka yi sahabbai sun je a hijira ta farko bayan sun je sai suka samu labarin cewa hamza bafan annabi ya musulunta sannan kuma umar al kattabi ya musulunta kuma annabi ya karanta ayan sujada a cikin suratun najmi kafirai a majalisansa wanda suke zaune sun yi sujada saboda haka duk kusan mutanen makka sun musulunta labarin da ya isa wajen su kenan da suka dawo sai suka samu ake labarin ba haka bane kafiran da suka yi sujada lokacin da annabi ya karanta ayan sujada Allah ne ya tankwara bayan su kafin su an kara su riga sun yi sujada kwarai da gaske Allah ne ya tankwara bayan su amma ba wai musulunta suka yi ba kuma waɗannan musulmi da suka dawo suka fuskanci matsaloli iri daban-daban shine annabi ya musu umarni su sake fita hijira ta biyu sai dai anan an samu karin mutane su ja fil hijrati saniya a hijira ta biyu ma anan mus'ab bin umayr radiyallahu anhu shi ma da aka fita kun ga daga nan zamu lura cewa an takura shi kwarai da gaske kuma Allah ta'ala yakan jarabi mutum ne gwargwadon yadda ya rike addinin sa in ka rike addini da tsanani to sai Allah ya jarabe ka da abubuwa masu tsanani in ka rike addini sako-sako to shi jaraba da za a maka sako-sako ne saboda ladan ka bai da yawa ladan ka bai da yawa duk mutumin da zai zauna wata guda wata biyu wata uku wata shida shekara guda ba a taba shi ba rashin lafiya ko ɓace rai ko ba tundura shi ba to ya tsoraci haduwansa da Allah ya kwarai da gaske ka tsoraci haduwanka da Allah in kana da tsanani za a takura ka domin a jarabe ka gaya za ka ci jarabawa to Allah ya taimake mu Eh, mu ba mu cika son wannan jarabawa ba zo akan Allah ya jarabe ka gara ka kwana kana sallah <laughs> kwarai da gaske irin na dan kwana ɗaya din nan zaka iya kwana kana sallah kamar daren da ake tsammanin na lailatul qadr ne ko mutum yana Allah Allah Allah ya kawo watan azumi to ka baki kwana bakwai ko goma farko amma in an je goma tsakiya duk sukan watsa a sallan hakan sai an zo goman karshe kuma sai ya gado an dawo abinda zai fi baka mamaki shine ranar ishirin da tara kuma ana ce an ga wata ana sallan isha'i sai ka je wani yana ce an ga wata babu sallan asham wato wai yana signal ne wa liman babu sallan a kyau mu kuma sai Allah ya yi mu da wani limami ki ba zuwa sama da jin labarai yawa 29 kawai zai take ya sallan a wanda zai bishi ya bishi wanda ba zai shi kuma haka ake so ba zuwa sa da jin labarai idai kawai in ya zo zai sallan a shin din za ka bishi ka bishi. Eh, wani fi kuma yana Allah Allah a ce an ga wata saboda a ce ya huta to yanzu don girman Allah da haka mutum zai samu aljanna da haka zai samu aljannan ni'ima a ce yana tare da ma'allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah yana da wahala sai kai aiki irin da su wa kana min an amin nasi aishan qabla islami wala bin mamaki matsabi ne yana daga cikin waɗanda suke cikin ni'ima na rayuwa kafin ya musulunta domin an ce an gan za a ganshi bulbul yanzu ko saurayi idan in kakali ne a gidansu kana ganin sa za ga bambanci eh, sai dai mu ba mu goyon bayan haka ba mu goyon bayan haka astaghfirullah akwai wani wanda muka yi secondary school da shi eh, ba zan kira suna ba amma ina ganin ma kaman baya nan ya rasu muka yi secondary school da shi shi yana gidan gata ne muna irin aji hudu Eh, aji uku aji hudu din nan na secondary school sai idan aka zo mu muna ganin shi sakali ne sai a yi ta karatu ba ya fahimta eh, ya riga ya ci ya koshi in muna son mu tsokane shi sai mu kama hannunsa sai mu matsa kana matsa hannunsa sai ga ya matsi kamar dollon yana taki ce ba na son haka ba na son haka amma kuma muna masa fadanci ba za mu bi yake gidansu mu. cincin din gidansu ba irin cincin din gidanmu ba ne eh, irin wanda ake yi special din nan a sa madara a ciki a sa zuma a ciki a sa shuga a ciki sannan kuma cincin din da ake yana jin ko da shinkafa ne ko da alkama ne ko da menene in dai ka ci cincin din ka zo ka ci na gidanku sai ka dauka karago ne to muna ce masa irin ranar asabar ko abu na jiya yi noma ya ce shi bai iya ba ya ma sun ku yayin da zai noma bai iya ba to kaga yanzu yaran yanzu aka yi musu wannan kamar yaran jariye ne amma ba za su iya noma ba amma sun yi shedana gwarai da gaske ya kamata yara a rinka matse su sun suna yara a matse mutum ya ɗauki darasi idon sannan ya zaro zala-zala shine ran da duk aka ɗora masa wata aka ɗora masa aure da wata aka baki waɗansu yanci rani a gidansa guda biyu zai iya ɗauka amma in aka barki tsakali in aka masa auren mata wallahi zai bar muku matan ku za ku ciyar da matan to yana da kyau a ringa koya wa yara abin nan wanda ki kuma saboda mahaifinsa ya riga ya rasu mahaifiyarsa ce yana hannun mahaifiyarsa duk abin da yake so mahaifiyarsa tana masa shi yasa idan ka gan shi ƙulƙul abin sha'awa wato babu wahala a cikinsa amma da ya karbi addini ta ce ba ta goyon baya shi kuma ya ki kafircewa duk abin da take masa na nema sai ta janye sai aka wayi gari duk wanda ya ganshi kuma yana ganin ga wanda yake cikin damuwa duk wanda ya ganshi yana ganin ga wanda yake fama da yunwa yake cikin talauci saboda haka kai imagine lokacin da yake cikin kafirai yana da yana cikin ni'ima iri daban-daban yanzu kuma ya karbi addinin Allah sun takura shi to a yanzu ne mutum ridda zai yabin sa kwarai da gaske ga mutane ma akan dubu biyar ko dubu goma suna ridda da masu kirga karya a rediyo akan dubu biyar a filayen siyasa wani dubu biyar kawai za hadda wallahi tallahi akan dubu biyar ka je ka halaka kanka ka halaka iyalanka da zuriyanka a banza akan siyasan wani dan siyasa wanda ba mamaki ma a wajen Allah rajimun ne Allah kyauta na saboda haka wa kana min an amin nasi aishan qabla islami yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ni'ima ta rayuwa kafin ya musulunta falamma aslama amma lokacin da ya musulunta zahida fi duniya saboda haka shi ma sai yayi gudun duniya suka ce ba za su baki ba yace shi ma ya hakura gara kawai ya koma zuwa ga Allah fa tahassafa jilduhu tahassufal hayya sai da ya kasance fatansa sai da ta tattare tana saba kamar yadda maciji yake saba barai da gaske saboda talauci da babu amma ya haƙura Bashi shi yasa walamsu malamai suna ganin zuhudu ne mutum ya yi gudun duniya ba za ka ci mai kyau ba ba za ka sha mai kyau ba ba za ka sa mai kyau ba ba za ka kwanta a waje mai kyau ba eh, duk wanda ya hannu da kai ma sai ya ji sai ya daɗe yana jin zogi saboda hannu kawai eh, sai ya daɗe yana jin zogi na hannu sai kuwa kana ta Allah ba abin da ya dame ka to idan jikinka ya zamo duk kaushi ko kazuwa ya za ka yi ka zauna da matanka ya za ka zauna da yaranka eh idan baka yi aure ba za ka yi tabattuli kenan sai dai kuma babu tabattuli a cikin musulunci babu tabattuli ba ruhubaniyanci yahudawa su suke ruhubaniyanci iftada'uha ma ha alaihim illa figa'a sun yi haka ne domin neman yardan Allah amma me ya faru a gaba wa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye ba abinda yake nufi da gudun duniya shine babban abu shine kanisanci nisanci haramun musamman ma a yanzu gudun duniya shine ka nisanci haramun kowane irin haramun ne to yi babban abu sannan daga nan kuma ka zo wajen abinci kana iya takaitawa a yi abinci ka ce karasa nama ka ce abinci babu nama a dama kunu ka ce karasa suga ka sha babu suga eh. wannan kenan wa علي ali أبي abi رضي radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib Allah ki kara yadda da ki ya kawo mana ruwaya kala yace jitul masjida yace nazo masallaci fa tala alaina mus'ab bin ah, umayr shine sai mus'ab bin umayr sai ya bullo gare mu fi burdatin lahu a cikin tufafinsa marqu'a bi farwa wanda aka daure aka daure ki da kaman igiya kenan ko kuma zare zare irin ta fata da ko ba ya sa irin wannan yanzu kama misalin na ce wannan rigantawa ai ko ba komai dai tana da haske tana da kyau sai na je wucewa wani waje sai karfe sai ya tsagana sai yage haka sai aka dinka in aka dinka ba mamaki ba zan ce ba zan sa ba zan ce wannan ta je kan wani saboda ba zan zo gaban mutane yana haka a ga wani ɗinkin sanda ba ko ba ka bane sai ce to wannan riga ba zan samu wani ladanin wani masallacin dauka an baki ko limamin kamfu salawa tun da ni na sallan juma'a ne misali kenan sai in baki to amma ran da aka zo aka wayi gari aka samu cewa mai yiwa irin wannan kayan da kake sawa ba zai yiwu ba ga shadda duk ta kode na zo na zauna ina wa'azi na daga haka saboda ina son zan gyara sai ta yage be sai na dawo da ita na mayar da ita haka ta yage na cigaba kawai da karatu na haka ai wani zai zai ci a ai da malam ba haka yake ba yanzu kuma ga yadda ko ba haka bane daman auki kan bamu da auki yadda da muke haka nan din ya dan faffada haka yake a faɗi har yanzu to kaga ba za ka iya gane bambancin wannan ba saboda haka Ali bin Abi Talib yana ba mu labarin cewa daga tufafinsa yana ma nesa aka gane bambanci tsakanin da da yanzu tufafinsa ya yage kuma ya dinka da zare na ainihin fatan saniya ko kuma fatan akuya gashi abin tausayi yace wa kana an ama gulami makka wa arafa yace da fa ya kasance duk tsirnin makka gaba ɗaya ba wanda ya kai shi jin daɗi ba wanda ya kai shi walwala ba wanda ya kai shi ni'ima amma ga shi ya zama abin tausayi falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san da annabi ya gaishe haka ma sai da tausaya masa ذكر ما كان فيه من النعيم annabi ya tuna ko ya ambaci abinda yake ciki na ni'ima wa ra'a halahu allati huwa alaiha yanzu kuma ya ga yanayinsa yadda yake cike fazara fat aina huwa alai sai da idon annabi ya zubar da hawaye kwarai da gaske yasa akwai bambanci kwarai mutumin da yake cikin talauci na inna na don yanzu kafin ka ga irin wannan ma yana da wahala ka duba duk cikin masallaci za ga kowa tufafinsa yana da haske ko su taro mutum ya sa sai ya goge ba ga masu su taron ba duk a goge ke kai naka da alaman guga daga nan yana gani kai ma kai dan saurayi gakin nan da hula lafiyayya to ina wani mai sutaro kai ma ga alaman guga jikin naka duk da ya kwana biyu kaga saboda kowa za ga shi tsaf yake fitowa a yanzu kwarai da gaske in ka ganshi ya fito a yamutse mai yiwa gona zai je amma kuma za a je neman aure ko kulla aure in a kauye ne ko zai je suna in ka ga kayan da yake sawa sai ka tsorata to samun masu talauci ma irin wannan za ka ga yana da wahala ko mahaukaci ne ka ga ki ya mutu za ga saboda hauka ce amma wani za ka samu ba wai gatan ce babu ba amma saboda hauka ce to ka kwatanta irin wannan an takura ki an jefa ki cikin wani irin yanayi amma duk da haka bai bar addininsa ba idan kai a yanzu aka takura ka barin addininka za ka yi samari nawa ne ake cewa yan matan suke ce ba za mu aure ku ba sai kun aske gemu kuke askewa mutane nawa ne suke haske gemu kuma wai matar ma da baka aure ta ba ta sa ka haske gemunka ai ba mai haka sai gwanki to wannan yin ta shigo gidan kuma ta ce kamar sallah ma bari za ka yi a kwarai da gaske tunda tana waje ma ta sa ka haske gemu shirme wannan ba ta shigo gidan ba ma in ka je wani waje ma fa za ga wanda tafi ta kyau kwarai da gaske ana jiran wato yi karin bayani to na'am sun makala sannan sai annabi ya ce an tumul yau makayyar ya ce kudin nan a yau kun fi alheri akan zamanin jahiliya a lokacin da kuke cikin ni'ima kuma kuna cikin kafirci a yau kuna cikin wahala amma kuna cikin imani am iza gudiya ahadukum bi jafnatin min khubzin wa lahamin gudiya eh, ko gudiya ko kuma idan an ciyar da ɗaya da ku wato ɗaya daga cikin ku da ainihin da masa kaman da nama a lokacin da za ku samu jin daɗi kun san karshen jin daɗi tun mutumin da zai je ya sayi masa a yanzu misali don kofi na su shine irin wannan abin nan gurasa eh, gurasa kuma ba mu da ita a nan wucin kasashen laraba suna da gurasa. su muwa nan sai dai mu ce kamar masa da ita ake kwatantawa yanzu mutumin da zai ci masa da miya da nama akwai wani daɗin da ya wuce wannan don ko gidan sarki kaje masa da miya da nama in ka je gidan gwamna ma masa da miya da nama ne in gidan wani mai kudi ne ma masa da miya da nama in gidan talaka ne kuma shi kenan masan gero ne da yaji ko ba ka bane yanzu a layin masa da miya da nama inda a wannan layi ne akwai wani abu a gaba ko za ta masan a sa hanta a ciki ba a yin haka sai dai sai a sa hanta a ciki sai dai a sa hanta a cikin kosai to kaga wannan kuma ka ci da yawa lola ba zai zauna ba kwarai da gaske shi ne annabi yake cewa ko kuma sai idan ɗayan ku ya samu breakfast irin wannan tukuna sannan za a ce yana cikin alheri fakulna sai muka ce na hannu yau ma'izin kairu muka ce mu ɗin nan a wannan rana muna cikin alheri nakti al-ma'una mukan yi aiki da kanmu muna wadatarwa wajen ayyukanmu za mu yi da kanmu wani tafarragu lil ibada sannan kuma za mu je mu yi ta bautan Allah ko an ga mu a yamute to muna bautan Allah ne ba abin da ya dame mu kuma muna neman halaliyar mu faƙala bala antumul yawma khairun minkum yawma idhin ta ce yau din nan kun fi alheri daga ma wancan ranar da za ku samu jin daɗi ko da an samu jin daɗi ba mamaki a samu wata yar matsala za a iya samun canji kamar yadda za mu samu waɗansu hadisai guda biyu a nan gaba za su yi mana ƙarin bayani mafiya yawan mutane za ga idan ba sa cikin ni'ima sun fi da'a wa Allah idan suka samu ni'ima kuma tawaye suke wa Allah masu tsira ba su da yawa domin yanzu a ce kullum kana zama a nan a wajen karatu kullum kana zama in ka samu kudi kamar na aa ba mamaki ba za ka iya zama a nan da littafin kamar nun aka ce kaje kusa da shafa ba mamaki ba za ka iya zama a nan ba haka ne saboda na buga misali da shi ya za a iki yadda eh. Eh. kana lissafin miliyoyi akwai mutanen da in idan miliyan ɗaya ya bata su ba su waiwaye kwarai da gaske miliyan ɗaya idan ya bata ba zai fada ba sai dai ce Allah ya sauwake kaman kai ne kana da naira goma da kake ba da masallaci sai naira goma ya bata ai ba abin da za ka ji to tsakani da Allah lokacin da kake da naira goma idan ya bata ba abinda zaka ji da lokacin da kake da miliyan ɗaya idan ya bata ba abinda zaka ji anya imanin zai zama iri daya kuwa waɗanda za su kubuta ba su da yawa ba yana ce masu halin nan ba su da imani ba ne ba haka ba ne wani in ya rasa a wani waje ta wani waje kuma zai yi abin nan sai ga wanda yake miliyan ɗayansa zai bata ba zai abin nan ba ba zai damu ba ko da ba zai kwana yana sallah ba zai yi kokari ya fito sallah su ba ya kamsu salawatu ba zai salloli na filfili ba to a lokacin yunwa in ya ga dama zai iya sayo buhun masara guda ɗari ya raba fi sabilillahi kai kuwa a wajen rabon na a wajen ma za a tattaka kafanka amma hakuri za ka yi kana kokarin ka samu ko mudu goma ko rabin buhuwa ciki ko ba ka bane kuma za ka zo ka takura matanka ba za ka iya abinda ka samu ka ce kai ma ka ba da wani yana da wahala yanzu mutumin da ya zo ya raba buhuhunan masara guda ɗari ko buhun shinkafa guda ɗari kowane buhun shinkafa idan mai ɗan dama-dama ne dubu ashirin da biyar sau ɗari ya zo ya raba fi sabilillahi bai ji komai ba kuma ya yi domin allah ne to kai da kake kwana kana sallah a wajen mutane wa ya fi musu amfani eh kuma ba mamaki sai ka samu a wajen Allah ma sai ka samu shi mai yiwa ladansa ya fi naka eh shi ya sa wani idan ya rasa wani abu ta wani waje ta wani waje zai samu annabi ya nuna musu cewa ba kwa cikin jin daɗi amma kun fi alheri saboda imaninku ko da ma kuna cikin jin daɗi to Allah ba zai kwace imaninku ba wannan shine bayani yanzu sai ce adda'iya al muasir mai da'awa wanda yayi tasiri kwarai da gaske shine Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu بعثه رسول الله ya tura ki birnin Madina, إلى المدينة النبي يتورك بن المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى بايع متعن المدينة صنع na farko. mus'ab bin umair ya je birnin madina ne a matsayin wakilin annabi ambasadon annabi yufaqihuhum yana fahimtar da su addini wa yuqri'uhum alquran yana karantar da su littafin Allah wa kana yatihim fi duwarihim ya kasance yana bin su gidajensu fa yaduhum ila alislam yana musu da'awa zuwa ga addinin Allah fa aslama minhum khalqun kathir saboda kyawawan ɗabi'unsa da kuma halayensa sai aka samu mutane masu yawa suka musulunta wa fashal islamu fihim musulunci ya watsu a cikin birnin madina wa kataba ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta takadda zuwa ga annabi yasta'zinuhu an yajma bihim yana neman izini cewa ya tara su tunda yanzu yana musu daidai ku to yanzu yana bukatan ya tara su waje guda fa lahu annabi ya baki izini fa jama'a bihim fi dari bani Shi ne ya tara su yana jagorantar su sallah yana musu sallah a gidan bani khaisama kun ga kowane abu ana yin gradually ne amma yanzu ka je ka dauko wani ya je ya fara dandawa yana abin da kenan sai ce bari ya shirge ke masallaci irin wannan ko daga ina ka jiro inda ba da kuɗi ka jiro ba ka yi masallaci irin wannan sai ka shirya wallahi sai gwamnati sai gwamnati ko kuma wani mai ƙarfi amma da fi sabilillahi fi sabilillahi kace zaka gina masallaci irin wannan zaka jima tun da gyaran masallaci ma watanni nawa muka dauka miliyan nawa aka kashe eh da haka ma sai da bararaka ta wani waje to akwai mutane masu gaggawa za ga mutum yana zuwa ya dawo ya gama haya islamic dinsa an baki kwalin haya islamic ya rike certificate ko an dan nuna shi an ce shine na ɗaya ko na biyu an dan baki kyauta haka na bulugul maram da riyadu salihin kenan yana komawa garin su gashi babban malami sai yanki fili zai gina makaranta ya yanki fili zai gina masallaci limamin da ya samu na juma'a sai su fara rigima da shi yana neman ya ture ki da wannan guntun certificate din NCE kuma zai ga an dade ba je ba kowane abu ana yin gradually ne in akwai jagoranka akwai shugabanka to ka rinka neman shawarinsa kwarai da gaske ka rinka neman shawari ina fata yan uwanmu matasa sun ji wannan yawwa kowane abu wato ana neman shawari ta kasan zan ake yi dangote rana guda ne ya zama biloniya eh bill gates rana guda ne ya zama biloniya ko shafa rana guda ne ya zama mai kudi ko aa rana rana guda ne ya zama hamshakin mai kudi a'a in ka je ka bintika za ka samu yawa sun dade suna nema tukuna sannan Allah ya ba su kuma ya fitar da sunansu a duniya sosai an biya hankali to ko limamin masallacin ku da yake magana yake maka magana rana guda ne ka ganki ya ya bullo kamar murucin kan dubi lokacin da nake karatu a kauyen mu kana ina eh mutum ya zauna a kauyen su ya je waɗansu kauyuka ya zauna ya karatu kai kana ina kawai don ka gaggiya cikin garin bauchi a hatin albasa yana zaune yana a kan kujera ya kace to kai ma rana tsaka zaka yi abin nan ba zai yi ba ba haka ne. ko wanda ya fito daga filu rabonsa da filu shekara nawa eh shi kama yana jin hasaman bariki ma yayi ai barikin gidan sojoji ko gidan yan sanda kenan ko gidan inda suka waye eh saboda arewacin Najeriya a wannan yanki daga cikin inda suka waye shine job warai da gaske duk wanda ya zauna a Jos ya abin nan ya je wani waje ba mai bude masa ido saboda zuwa waye suke saboda turawa sun zauna a wajen da menene da yan boko eh baka zauna a wajen ba eh <laughs> to shi sa ba wai rana tsakani ake samun matsayi ba ko mus'ab umayyar umayr kaga shi saurayi ne mataki ne amma da annabi ya tura ki ga abin da yake har gidajen su yake bin su domin karantar da su to mu yanzu mun samu sauki zai wahala yanzu a ce wani ko abin nan ne ko kwamishina sai ka bi shi gidansa ga karantar da yanzu ya ya saurara yanzu ya saurara ba yadda za a yi kabi kwamishina gidansa kana koyar da shi amma in ya zo ya takura ya ce shi ba zai a cikin jama'a ba kike nan sai a dubi wani abin nan sai a je a tura shi ana yin haka ko mu ma da mun yi irin wannan yawo din nan kwarai da gaske ko matan da zaka je a gida ka same su ka koyar da su ko matan gidanku ba za su je makaranta ba ka koyar da su saboda sun yadda karatun yana da muhimmanci irin addu'o'i din nan da waɗansu kananan kananan surori saboda tsaban yawan maimaitawa ya sa mutum ya haddace su to amma aka zo ana yin haka yanzu a ce shi wani ya ce shi rijalun wani sa'un din nan yana son a karanta masa nasa na musamman a falonsa akwai malamai a da waɗansu sun yi haka amma tsananin bukata ita ta sa malami zai zo yana da ilimi yana karantarwa nauyi ya masa yawa ba a taimakonsa sai sarki ya ce shi ba zai zo majalisansa ba ya je ya masa karatu a wajen zai je fadansa ya masa karatu saboda kyautan da za a baki na musamman ne zai zo wata uku yana ci a hankali kaga zai karatunsa a natse abinda da bai fahimta kuma zai fahimta amma in ya tsaya da zallan talakawa to karshen ruda ki za su yi an gane ko ba gane ba eh to kaga mutumin da ba za a taimake shi ba sai ya zo zai je karantar da gwamna ko ya karantar da kwamishina yana samun wani abu sai ka zo ka hana shi amma sai dai al'ilmu ya alu wala yu'la alayhi eh ne akwai bambanci Na to wannan ki yana bin su gidajen su domin ya jawo hankalin su ne yanzu akwai wani wanda ya zo yana ce eh abin nan shi ba zai karbi musulunci ba duk masu dawa suna tafiya wajensa yace sai babban limamin Bauchi ya je in ba ya ga babban limamin bauchi a gidansa ba zai karbi musulunci ba don haka zo ka yi bayani wa limamin bauchi zai kama hanya ribe domin ya karbi musulunci abin su gidajensu don a jawo hankalinsu amma lokacin da suka fahimci muhimmancin abin su da kansu za su ringa kawo kansu kamar yanzu da ake karatu mutane su suke kawo kansu ba wanda yake jawo su mai hankali yake kawo kansa wawa kuma zai je tashar holiyanta shi ne zance ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأنكم يساك داوجا النبي مع السبعين الذين وافوه في الأقبة الثانية wato tare da waɗanda suka haɗu da annabi al'aqaba wato asaniya inda suka sake jejeniya. fa kama bi makkata qalilan musab bin umair ya zauna a makka na wani lokaci su makadima qabla rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama almadina sannan ya sake dawowa binnin madina kafin annabi ya zo fa huwa awwalu man eh, Shi ne farkon wanda ya zo wajen ya zo binnin madina amma abinda hadisi ya tabbatar wanda ya biyo bayansa shine abdullahi ibn ummi maktumin farai da gaske Musa bin umair shi yayi gaba tunda already ya riga ya saba da su shi ya riga ya narke ma a cikin su sai abdullahi ibn ummi maktumin sai ya je ya bi bayansa sai daga cikin masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وعن ابن شهاب ابن شهاب tuhuri an karko daga gare shi kala yace lamma baya ahlul akaba rasulallah. yayin da mutanen akaba suka yi mu baya a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mutanen Madina da suka zo Makka wa raja'u ila qaumihim suka dawo wajen mutanen su fada'uhum ila al-islam sirran suka kiraye su zuwa ga musulunci a boye wa talawa alaihim al-qur'ana suka karanta musu ayoyin qur'ani wa su ila rasulillah suka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'az ibn afra mu'az dan afra wa rafi ibn malik da rafi ibn malik wakilan su guda biyu aliba'at ilaina rajulan min qibalika suka ce ka turo mana wani mutum daga wajenka faliyat unnasa bi kitabillah wanda zai zo ya rinka yin da'awa yana kiran mutane da littafin Allah fa innahu qaminun an yutba'a lalle ya cancanta za a bi shi zai samu mutane da yawa kun san dalilin da ya sa suka yi haka saboda wani bako ya zo mutane za su ci sauraronsa kwarai da gaske amma dan gida kullum yana yi wani zai ce a wannan ai kullum muna dama ido a karai na ce wanda yake gani kullum eh ne yanzu yadda muke zaune a cikin mutane yadda mutane suka raina mu Allah ne kadai ya sani sai dai kawai Allah ne yake taimakon mu kwarai da gaske ai ido wa karai na wanda yake gani kullum yanzu da wani bakon malami zai zo da abin nan din shi ne za a cika shi ma an kwana biyu sai a fara baya baya shi don adam haka yake ya fi son ya ringa ganin baki ya sa aka ce daga cikin hikimomi na karantarwa yana da kyau a ringa abin nan zawa. ya sa lokacin bakin malamai suka zo kowa ka gayyato su za su zo su gabatar da darasi hakan yana da muhimmanci kwarai da gaske kai ma an kaje wani waje ka yi dalilin da ya sa za ga waɗansu suke yin fostin na tafsiri don fostin ya fi daɗi warai da gaske don kana tafsiri in kana tafsiri a garinku ko a unguwanku sai ka samu kawai mutane suna ta gingadi kuma suna zaune wara-wara ba wanda zai zo ko sadakan ma ba za a baka da kauri ba warai da gaske amma in ka bar garinku ka tafi wani gari suna haba-haba za su shirya maka kayan sallanka na matanka da 'ya'yanka abinci lafiyayye Ka kaga littafin da ka shekara uku ko nawa ne baka duba shi wallahi duba shi zaka yi duba shi zaka yi Allah ya kawo mana kwastin mai kyau na'am falyadu an-nasa bi kitabillah fa innahu qaminun an yutba ya cancanta abin shi kuma abin da ya faru kenan wato yana ba mu labarin su yadda aka yi kenan shi yasa da yazo yana bin su gidajensu mutane da yawa jirgi guda sun musulunta wannan ne da ya koma yake ba da labari wa annabi cewa ko annabi ya yi hijira ya tafi birnin madina bai da matsala hankalinsa a kwance yake tunda already wakilinsa ya zo ya zauna cikinsu kuma ya aiwatar da aiki وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن أمير يسا منذ الله يتورى مصعب بن أمير فلم يزل يدعو آمنا يقشي بع واتو ينا كيران ينا دعوة آمنا واتو أمن تتي بامي تنقوما سكونغ سعبان برن مكة وليد جسين داك تنقرشي ويهدي الله تعالى على يده kuma Allah yana kiryar da mutane bisa hannunsa saboda duk mutumin da zaka yi masa dawa in ka je gidansa ka zauna to fa ka gama masa tabaibayi kwarai da gaske ka gama masa tabaibayi akwai wanda za a yi a masallaci ko akwai wanda za a yi a gida akwai wanda kuma za a bi su gidajensu akwai wanda su kuma wajen taron su ne za a bi su ana musu dawa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana hmm. na'am Hata kalla darun min duwaril ansari har sai da aka wayi gari da wuya ka samu wani gida daga cikin gidajen mutanen madina illa kad aslama ashrafuhum ba sai an samu manyan mutane sun musulunta to dalilin da yasa musulunci bai sha wahala a binnin madina ba kenan amma fa kar ku manta ya kudawa fa suna unguwannin su suna gefe gefe manun nadir banu kuraiza banu kayuka waɗannan manyan yahudawa ƙabilu guda uku suna da su ba ruwansu amma mutanen madina ƙabilan al'ausu wal to da yawansu sun karbi addinin allah manyan mutane sun karba sai dai kawai an wayi gari duk wanda ya ga dama ya karba wanda bai karba ba ba mai takura shi amma kaga sabanin birnin makka duk wanda ya karbi musulunci a takure ke wanda bai karba ba shi yake cikin walwala to a wannan yanayi ne Mus'ab bin Umayyar ya daidaita al'amura annabi hijira fa aslama Amr ibn wannan sahabi mun karanta tarihin sa can baya a wannan yanayi ne ya karbi addinin Allah wa kufirat asnamuhum aka kakkarya gumakan da suke binnin Madina wa kana almuslimuna azza halin madina a lokacin musulmi wato sune mafi daukaka mafi girman mutanen Madina ana girmama su faraja mus'ab ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mus'ab bin Umar ya dawo wajen annabi ya kwana biyu kamar yadda muka faɗa muka ambata a can baya wa kana yud'a al-muqri domin a wancan lokaci ana kiransa mai karantarwa eh shine a yanzu mu muke cewa malam malam al-muqri mai karantar da karatun alkur'ani makarantin alkur'ani alkari wanda ya haddace ya kuma karanta alkur'ani ko yake karanta kur'ani a da haka yake fana amma yanzu sai ka ja na alhafiz alhafiz din nan yaren yanzu ne to a da in ka ce alhafiz to wanda ya haddace hadisai ne da yawa warai da gaske ba mahaddacin kur'ani ba mahaddaci sai dai a ce masa alkari wa kana qari'an a ce ai shi makaranti ne in an ce makaranti ne to mahaddaci ne makaranti tun da lokacin takardu ba su kasance available ba eh, ba su da yawa to masa ne umar mutanen madina suna kiransa makure mai karantarwa malam kafin manzon Allah ya zo tun da ya riga ya karantar ba wato ba gidan da bai je ba ko kuma ba inda bai karantar da Qur'ani ba sannan sai manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina al-mujahid as-sabir to wannan bangare ne kuma za a yi mana bayanin irin jihadin da ya a wajen yaki musamman ma a yaƙin Uhud abin da ya faru ga wannan babban sahabi kun ga baya an mana bayanin ambassadorial appointment din da aka bashi ko wakilci na manzon Allah da ya yi a birnin Madina ya sauke wannan nauyi kuma ya aiwatar da aikin da annabi ya dora masa haka ne to a wajen jihadi ma abin da yake nan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh